hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 17 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 31 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ibn عبد السلام ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida usirat al-mustaqim yana tattaunawa ne akan mas'ala mai muhimmanci a cikin aƙidar musulunci dangane da alwala'u wal bara hakika malam ibn taymiyyah ya kai matuƙa wajen kafa ƙa'idojin wannan ainihin aƙida da yin bayani akan hujjoji daga alƙur'ani da sunna ingantacciya da kuma ijma'i da maganganun malaman musulunci dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci kwaikwayo yadda ya kamata musulmi ya guje wa kwaikwayon kafirai daga cikin maguzawa da kafirai waɗanda suke ahlul kitabi Allah ubangiji ya samu dace idan jama'a masu bin wannan katu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya ibnu taimiya ya fara da wani sakin layi a inda ya ɗauko magana dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wa ala ya kasance yana yin sallah abin da ya taso da wannan magana ita ce magana da ya kawo akan hani game da koyi da ainihin kafirai a wajen ibadoji har ya kai ma ya yi magana akan hadisin da ya bayani akan kar ku tsananta wa kanku wajen sallah akwai wasu mutane da suka tsananta wa kansu wajen ibadoji ga nan sun wayi gari sun kasa riƙe wannan tsanani ga su nan a cikin coci-coci da gidajen ibadu na yahudawa daga nan fa shine ya fara magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbai su ana suka ruwaito ya kasance yana yin sallah takaitacciya kuma cikakkiya ya kasance yakan fara sallah ya ji kukan jariri sai ya yanke sallarsa ya kasance yakan zo yin sallah da niyyar zai yi doguwar sallah idan wani arid ya bujiro sai ya takaita wannan sallah sannan takaitawa ba tare da kuma ya ainihin gibare gaɓoɓinta ba musamman ruku'u da sujuda da zama bayan tsakanin sujuda da dagowa daga ruku da makamantansu to anan ne sai ya saki wannan layi ya kama batutuwa akan abubuwan da aka ruwaito game da siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tsayinta ko rashin tsayinta za mu tashi a inda yake cewa fa jama'a anasu radiyallahu anhu fi hadha al-hadith as-sahih بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة وإتمامها kaga a cikin wannan hadisi da Anas yake cewa ban taba ganin wanda ya kai manzon Allah takaitacciya kuma cikakkiyar sallah ba Anas ya hada tsakanin bayar da labari akan takaitawa da kuma cikawa wa bayyana anna min itmami allazi akhbara bihi ya bayyana kuma cewa daga cikin abin da yake bayar da labari na cika sallah akwai italatul i'tidalaini tsawaita waɗannan zama guda biyu wato i'tidalaini sune tasowa daga ruku'u da kuma tasowa daga sujuda su yake nufi da al-i'tidalaini al-i'tidalu min as-sujud amin min ar-ruku' wa ba'dahu al-i'tidalu min as-sujud waɗannan tasowa daga waɗannan gaɓoɓi na rukunnan sallah guda biyu Anas ya ba da labarin ana tsawaita su wa akhbara fil hadith al-mutaqaddim sannan a hadisin da ya gabata kuma sai ba bada labari annahu ma ra'a aujaza min salatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wala atamma cewa bai taba ganin wanda ya kai manzon Allah takaita sallah da kuma cika ta ba fashabbaha wallahu yushabbihu wallahu a'lam an yakuna al-ijazu adatan ila al-qiyam sai yana kwatanta mana Allah shi ya fa sanin daidai amma muna fahimta inji ibn taymiya Abin da Anas ke mana bayani shine cewa dama takaitawa to shine abin da aka saba gani a wajen tsayuwa wal itmamu shi kuma cikawa ila ruku'i was sujudi anna al-qiyama la yakadu yuf'alu illa taman wajen cikawa kuma sai ba mu labarin ruku'u da sujuda saboda shi tsayawan wajen karatun sallah bai yiwuwa a yi shi in ba cikakke din ba fala yuhtaju ila al-wasfi bil itmam da haka ba a bukatan sai an siffanta shi cewa ana cikawa dan dama shi tsayawa cikakke ne saboda akalla za a karanta fatiha da sura babu buƙatar sai an ba da labarin tsayin shi domin shi yana kan al'ada sani wanda ake da bukatan sai an ba da labarin tsayinsa shine ruku'u da sujuda da ɗagowa daga ruku'u da ɗagowa daga sujuda saboda su kuma su ne mutane ba su al'adanci ana yin su da tsawo ba su ne muhallin ikhbar kenan da khilafin ruku'i wa sujudi wal i'tidalaini yace kaga banda ruku'u banda sujuda banda dagowa daga su biyun waɗannan ana buƙatan a ainihin ba da labarin su ana sai ba da labarin cewa ana tsawaita su wa aidan fa innahu bi ijazal qiyam wa italatir ruku'i was sujud tasiru salatu tamma yace idan aka samu takaita ainihin wato tsayuwa da tsawaita ruku'u da sujuda sai a wayi gari sallar ta kasance cikakkiya itidaliha saboda ta daidaita wa taqarubuha da kuma an samu kusanci wajen yanayin gabobinta wa yusaddaqu qawluhu sai a gasgata maganarsa cewa ma ra'aitu aujaza wala atamma ban wanda ya kai annabi takaita sallah ba wala atamma kuma ban wanda ya kai shi cika gabobinta ba ma'ana za a takaita ta ba za a dade ana yi ba a cikin hakan kuma zai zama dukkanin gaɓoɓin sun cika ainihin wato yanayinsu saboda ya rage tsawon tsayuwa ya ƙara tsawon ruku'u bisa abin da mutane suka al'adanta a lokacin da ake bada wannan labari fa amma in u'idal ijazu ila nafsi ma atamma amma in ka maida ma'anar takaitawa zuwa ga ainihin asalin abin da ya cika din wal itmamu ila nafsi ma shi kuma itmam kamai da shi zuwa ga asalin abin da aka takaita siru fil kalami naƙuda. sai zama kamar akwai tufka da warwara a cikin zancen kaga zahir lafazin cewa takaitacciya kuma cikakkiya sai ga kaman naƙudi ne li'anna tula liƙiyami ala qiyamihi lam yakun dunahu fi itmamil qiyam saboda tsawon tsayuwar da yayi akan ainihin wato tsayuwarsa bai kasance ƙasa da cika tsayuwarsa ba ma'ana sai zama kaman a magana akwai cewa an takaita kuma an cika sai zama kaman akwai tufka da rora illa an yi ƙala sai dai in za ka fassara da cewa a ziyaratu tafi sura tasiru na fil ma'ana ƙarin da aka yi a cikin yanayin tsayuwar to ta zama ta rage ma'anar tsayi cewa da aka yi an tsawaita ruku'u ko an takaita ainihin wato tsayuwa to wannan siffar da aka bashi na tsawaitawa ko takaitawa to ta rage abin da za ka fahimta daga asalin ma'anan abin da aka sani cewa mutane suna cewa tsayuwa ko ruku'u ma'ana an aka ambaci ruku'u abin da zai fara zuwa cikin tunaninka shine ruku'u gama gari yadda kowa yake hakan aka ce tsayuwar sallah gama gari yadda kowa yake to ma aka siffanta shi da cewa takaitacciyar tsayuwar sallah to sai ya zama yanzu an rage mishi ma'ana daga abin da ka sani hakan aka ce doguwar ruku'u sai zama an rage mishi ma'ana daga abin da ka sani gama gari in dai ba haka ba to ba zai fassaru ba kenan wa hadha khilafu zahirin lafz shi kaga wannan ko ka fassara shi da haka ya saba wa zahirin lafazi fa innal asla an yakuna ma'ana al ijazi wa takhfif ghayra ma'ana itmami wal ikmal domin asali abin da aka ce an takaita ko an yi sassauci to ya wa wanda za a ce an cika shi ko an yi shi cikakke li'anna zaid ibn aslam qala dan an samu zaid dan aslam yana cewa kana umaru yukhaffifu al-qiyama wal qu'uda umar ya kasance yana raga yana tsakaita tsayuwa da zama wa yutimmu ruku'a was sujuda yana cika ruku'u da sujuda fa'ulima anna lafdhal itmami indahum huwa itimamul fi'li adh zahir da haka sai ka fahimci cewa lafazin itimami a wurinsu yana nufin cika aiki na zahiri duwane yana kokarin sharhin ma'anar asalin lafazin ne in ba a kalli abin da ainihin zai yiwu a hahaɗa ma'anonin ba wa ahadisu anasin kulluha yace kaga hadisan anas gabaki ɗayansu تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل الركوع والسجود iti dalaini ziyadatan ala ma yaf'aluhu aktharul a'imma Anas yana so nuna maka ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsawaita ruku'u da sujuda da dagowa daga ruku'u da dagowa bayan sujuda fiye da yadda mafi yawan limamai suke yi shine ma'ana hadisin duk hadisan Anas abin da suke nuna maka kenan domin Anas ya rayu ne har zamanin da aka samu wasu limamai da suke yin wata irin sallah sai ga ta saba wa wanda ya sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa yake bada hadisan cewa ga yadda annabi yake su limaman suna tsawaita tsayuwa amma suna takaita ruku'u da sujuda suna kuma takaita dagowa daga ruku'u da dagowa daga sujuda sai ya zama wani bangare na sallar suna da tsayi shine wurin karatu wani bangaren kuma yana da takaituwa kwarai shine sauran gabobi ruku'u bayan ruku'u sujuda bayan sujuda sai shi anas yake so ya bada labari cewa manzon Allah fa sallallahu alaihi wa alihi sallama shi a sallarsa ya kasance yana tsawaita ruku'u da sujuda da dagowa bayan ruku'u da dagowa bayan sujuda fiye da yadda malamai ko limaman wannan zamani da Anas ke bada labari yake wannan ita ce ma'anar hadisin wasa'iru riwayatul hadisi tadullu ala zalika dukkanin sauran riwayoyin hadisin abin da suke nunawa kenan Anas na kokarin ya tantance bambanci tsakanin surar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran salloli da mutane suke fa fi sahihaini an Hammad ibn Zaid an Thabit an Anas ibn Malik qala inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusalli bina Anas yace ni kan ba zan karkace daga yi muku sallah irin yadda manzon Allah yake yi ba qala Thabitun thabitu albunani sai ya bada labari ya ce fakana anasun yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu da haka sai anas ya zama yana yin wani abu wanda ku sauran limamai ba kwa yin shi kana idza rafa'a ra'asahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman ya kasance in ya taso daga ruku'u sai ya tsaya kikam tsaya gam hatta ya qulul qa'ilu har sai mutum ya ce kad nasiya kai ko ya manta me yake ne zai daɗe daɗe wadda ba a saba ganinta a gun sauran limamai ba har sai mutumin da ya saba sallah a bayan gama garin limamai waɗanda da an ɗago za a tafi sujuda sai fara tunanin wannan limamin ko ya manta abin da ya kamata yi ne wa idza rafa ra'sahu min as-sajada makatha hatta yaqulu al-qa'ilu qad nasiya haka idan ya taso daga sujuda nan ma sai ya zauna dafa'an har sai mai magana ya ce a cikin tunaninsa ko dai ya manta abin da yake yi ma'ana yanzu ya fara kawo maka sauran hadisai da yake cewa wa sa'iru riwayatul hadis ta dullu ala zalika ne fara kawo maka su kaga nan a aikace Anas ya faɗa cewa zai musu sallah irin ta annabi kuma sai aka ga aikace yana yin irin abin da sauran limamai ba sa yin shi kaga fassaran bambancin kenan ko ina fata mun gane wannan wa fi riwayatin fi sahihi wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdatayn a wata riwaya ta cikin bukhari yace in ya dago kanshi daga sujuda biyu maimakon can da yace min as-sajada wa fi al-bukhari wa fi riwayatin lil-bukhari min hadith shu'ba an thabit kana anas yan'utu lana salata rasulillahi sallallahu alaihi wa wa anas yana siffanta mana sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa kana yusalli sai ya zama yana mana sallah wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta hatta naqulu qad nasiya idan ya dago daga ruku'u sai ya tsaya tsam har sai mu ce kai ko ya manta ne fa hadha yubayyinu laka anna anasan arada bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama italatar ruku'i was sujudi war raf'i minhuma kaga wannan yana gwada maka cewa abinda Anas yake nufi da irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsawaita ruku'u da sujuda da tsawaita dagowa bayan ruku'u da bayan sujuda alama kana nasu yaf'alunahu fiye da abinda mutane suka saba yi wa taqsirul qiyami da kuma takaita tsayuwar karatun sallah amma kana nasu yaf'alunahu ƙasa da abinda mutane suke su mutane sun canza ne sai su yi dogon karatu takaitaccen ruku'u takaitaccen sujuda takaitaccen dagowa da tsakankanin waɗannan shi kuma manzo Allah sallallahu salama sai sai takaitaccen karatu yayi kuma dogon ruku'u dogon sujuda dogon dagowa tsakankanin su shine yake faɗa kaga can fiye da abin da mutane suke nan kuma wajen karatu ƙasa da abin da mutane suke warawa muslimun fi sahihihi min hadisi ja'far ibn sulaimana an thabitin an anasin qala har ila yau dai hadisan anas game da siffar sallah din anas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya kasance yasma'u buka as-sabiyyi ma'a ummi yakan jiyo kukan yaro a bayan uwarsa wa huwa fi salati yana cikin sallah fa yaqra'u bi suratil khafifa sai ya karanta takaitacciyar sura aw bi suratil qasira ko ya karanta sura ƙar gajera wannan hadisi haka manzan Allah ya tabbata yana yi saboda manzan Allah is child friendly yana da san yara yana da baby friendly nature yana ƙaunar yara yana girmama su yana hulɗa da su yana ba su ‘yancinsu ba irin ‘yanci na ƙarya ba da haka ibada ce shine liman shi ke da ainihin ‘yancin ya tsawaita ko ya takaita amma idan ya je wata uwa a can baya ɗanta ya tsallara ihu sai ya takaita sallah Ka wannan yana cewa mata suna zuwa masallaci kuma har suna zuwa da yaransu kuma ina jin dai a zamanin ma babu pampas ko zai wuya a wannan zamanin akwai pampas balantana ce duk an daddare su kada su zubar da fitsari a cikin masallacin koya suke da su wallahu alam fa bayyana anna takhfifa alladhi kana yaf'aluhu huwa takhfifu sala haka sai ya bayyana cewa takaita sallah din wanda ake fada din shine takhfiful qira'a karanta karatun sallah wa in kana dhalika yaqtadi ruku'an wa sujudan yunasibul qira'a kuma ya kamata a san cewa hakan yana hukunta yin ruku'u da sujuda wanda zai dace da tsawon karatun mun ji a baya cewa suna kasancewa ƙariban minas sawa ba wai daidai wa daida kamar ana aunawa da stopwatch ba amma dai zai zama zarcece ne da ke su ba ta da yawa watakila karatun sallar minti uku ruku'u minti biyu ko minti biyu da rabin minti misali kwatankwacin haka ko abu wanda ya kama da wannan to da haka idan ya takaita karatun to zai ƙara kuma takaita ruku'un ma'ana idan da ya karatun minti goma watakila zai yi ruku'un minti shida yanzu sai ya karatun minti hudu sai ruku'un ya koma kamar minti biyu ko uku kaga dukansu ya takaita su ba tare da ya lalata siffarsu ba lihaza walihaza qala kanat salatuhu mutaqariba dan haka ka ji Anas ya ce sallan manzon Allah tana ainihin kama da juna ay yaqrubu ba'daha min ba'd ana samun kama da kusanta juna tsakanin wani sashenta da wani sashen wa sadaqa Anas yace Anas ya faɗi gaskiya fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqra'u fil fajr bi nahwi 60 ila al-mi'ah annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance a sallar asuba yakan karanta aya daga 60 zuwa 100 ya qara'u fi raka'ataini bi tula al mufassal bi tuwal al mufassal a raka'a ta farko yakan karanta ainihin a wato surori waɗanda ake ce musu tuwal al mufassal irin su alif lam mim tanzil sajada kenan ko wa hal ata alal insani wa bisafati wa biqaf da makamantansu yana karanta waɗannan surori a raka a farko wa rubama qara'a ahyanan bima huwa atwalu min dhalika wani lokaci yana karanta sura da tafi wannan tsayi wa ahyanan bima huwa akhaf wani lokaci kuma abin da bai kai haka ba ma'ana liman yana nan antawa wata rana mai tsayi wata rana matsakaiciya wata rana doguwa wata rana gajeriya haka dai gwargwadon hali fa amma umaru radiyallahu anhu fa kana yaqra'u fil fajri bi yunusa wa hudin wa yusufa wa la'allahu alima anna nasa khalfahu yu'athiruna dhalika yace shi ko Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a zamanin halifancinsa ya kasance a sallar asuba yana karanta suratu yunusa yakan karanta suratu hudin yakan karanta suratu yusufa watakila yana yin haka ne saboda ya san mutanen da ke bayan shi suna son haka suna jin daɗin haka majalisi ne ko masallaci ne na malamai na masu tafsiri na mahaddata to haka wannan karatu a gurinsu muraja'a ne kawai ba matsala bane kaga ya shan banda masallacin 'yan kasuwa ko undergraduates ko masallacin matafiya wanda kowa yana kan wani uzuri da wuya a ce an musu irin wannan sallah da asuba an taho daga Lagos za a zo Kano a ce asuba ta muku a lakwaja kai ne liman kawai ka fara karanta mutane sotu Yunusa zai wuya ba a samu matsala ba ko ba haka ba saboda akwai sauran tafiya to ya danganta su dole liman ya zama yana da kan gado yana da basira yana da iya yana iya drastal auda yana iya fahimtar yanayin da ya kamata a yi kaza da yanayin da bai kamata ba kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk sauran waɗannan malamai zaka ga suna da irin wannan ainihin yanayi wa kana mu'az radiyallahu anhu qad salla khalfahu al-isha'a al-akhirah thumma dhahaba ila bani amr ibn auf bi quba wata rana mu'azu ya kasance yayi sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya tafi zuwa anguwar bani amr ibn aufin a can anguwar quba kenan a qara'a bi ya baqara yaje musu sallah sai ya karanta musu baqara a sallar isha fa ankara annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zalika manzo Allah ya nuna mishi wannan ba daidai bane ya hana shi wa qala manzo Allah ya ce afattanun anta ya mu'az ya kai mu'azu me neman kawo fitina a cikin al'umma ne idza ammamta nasa fa khaffif in za ka yi wa mutane limanci ka dinga takaitawa fa inna na min wara'ikal kabir wa dha'if wa dhal dan dai a bayan ka akwai tsoho da babban mutum da mabukaci halla qara'ata bisabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha wa nahwiha min as-suwari bai fi dacewa ka karanta sabbi da wash-shamsi da ire-irensu ba wannan hadisi hadisi ne sananne a gun yan uwa kamar da muka karanta a makon da ya gabata a cikin littafin zadul ma'ad ibn qayyim yayi magana akan wannan hadisi dan bil muwafaqa a can din ma irin wannan karatun shi ake ta ji daga bakin ainihin ibn qayyim a inda yake cewa mutane masu neman cin banza sai kawai suka rike wannan gaba a fattanun anta ya mu'az ita kawai suke aiki da ita duk sanda limami ya dan tsawaita sallah sai a ce ai fattanun ne shi yace wannan ba daidai bane sai an hada hadisan gabaki daya za a fitar da surar yadda abin yake sauƙi shine wannan abin da su manzan Allah da sa'ana suka yi a aikace abin da ya saba wa haka kuma shine ba sauƙi ba yace sauƙi ba shine ra'ayin mamu ba mamu su haɗa kai su ce su ga abin da suke so irin yanayin yadda ake yi a yanzu mutanen masallaci ko masu masallacin musamman idan alhazan birni ne suna ganin shi kuma limamin talaka ne su suka gina masallaci su suke biyan kuɗin ruwa da wutan masallaci suke biya mishi kuɗin hayan gidan shi to da haka duk abin da suka ga dama shi za su ce ai wannan ba daidai ba ne liman shi ke da yancin ya san abin da ya kamata shi kuma ya kasance yana jin tsoron Allah yana yin ƙoƙarin kwatanta sunna da kwatanta adalci a cikin ayyukansa shine sallah a cika gaɓoɓinta a takaita karatunta wani lokaci a tsawaita wani lokaci a yi madaidaici da gwargwadon yadda bukata ta kama sannan musamman sallar asuba mun ji cewa ana tsawaita ta saboda faɗin Allah da yake cewa wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda sallar asuba abin shaidawa ce a gun mala'iku wasu ma suka ce hadda Allah madaukakin sarki yana shaida ta domin sauka da yake kullun karshen dare a wasu maganganun malamai suna ganin har sai an yi sallar asuba Allah yana nan yana cewa ina masu tuba ina masu neman gafara ina masu neman bukatu ina masu kaza ina masu kaza karanta littafin ainihin wato <coughs> zadul ma'ad din don haka da mala'iku da ainihin Allah subhanahu wataala bisa wannan <coughs> bisa wannan kauli duka suna da sallah sannan an wayi gari ne kowa ya riga ya gama baccin sa ya natsu kwakwalwar shi ta huta jikin shi ya huta ba kamar sallar azhar ce ko la'asar wadda mutane suke tasowa daga wuraren ayyukansu daga ofisoshi daga kasuwa daga gonaki daga wuraren sana'o'insu ba suna cikin ayyukansu ne za su samu kansu a cikin datse ayyukan don su tafi sallah a nan sai a takaita amma asibafa babu wanda ya taso daga wani aiki kowa ya taso daga bacci ne da haka kowa yana cikin nishaɗi kowa yana cikin ainihin wato lafiyayyen yanayi na iya ɗaukan tsawon karatu <coughs> ina ba mun gano wannan jama'a don haka sai yake cewa fatakfifu allazi mara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhan wa ghayrahu min al-a'imma huwa ma kana yaf'aluhu bi abi huwa wa ummi ibn taymiya yace saukin da annabi ya umarci mu'azu da sauran limamai ya ce shi ne abin da manzan Allah yake aikatawa ya ce na ba manzan Allah fansar uwata da ubana ma'ana me fassaran sauƙaƙawa a sallah shi ne abin da manzan Allah da kanshi yake ya ce na ba manzan Allah fansar uwata da ubana mu ma haka muna ba manzan Allah fansar iyayenmu fa innahu kama ka ƙala anasun kana akhaffan nasi salatin salatan fi tamamin domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Anas ya faɗa ya fi kowa sauƙin sallah amma kuma a cikin cika wa qad kuma ya ce shi annabi din <coughs> sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yi kamar yadda bukhari ya fitar da wannan hadisi ne sananne na'am eh magana ibn taymiya ne No. mm. abin da gaskiya abin da yake nunawa shine surori takaitattu ire-iren waɗannan irin su halata ka hadithul gashiya irin su wallaili da makamantansu mun karanta a ranar cewa datso surori da mutane suke ya saba wa sunna ba daidai bane abin da yake sunna shine karantawa daga farkon surori ko da ba za ka yi karshe ba amma datsan kan izu kan shafi kan wata kissa kan wani karatu da yake burge mutum ko wata munasaba ibnu ibnu qayyim da ya waɗannan maganin cewa wannan ba a samo daga annabi ba tare da cewa ya shahara a kusan dukkanin masallatai ana yin wannan kusan ko ina ana yi amma wannan bai mai da shi daidai ba jama'a bai mai da shi daidai da mutane suna yi ba dukan mu sai mu gyara kusan dukkanin mu nan da muke limanci muna yin wannan ba haka bane abu amar da mutum ya gama fatiha kawai sai ka je ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم haka kawai zaka ji mutum ya datsu wani waje da kawai ya tuno ko yake ganin ya dace da wata munasaba wannan ba daidai bane amma sallah ta yi yana nan a cikin zadul ma'ad ko da ni ban yi bayanin ba ya nan dai a cikin zadul ma'ad haka ya faɗa ya ce datso surori da mutane suke yi tsakiya ko ƙarshe ya ce fa haza lam yuhfaz an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba a kiyaye shi daga manzon Allah ba amma amma har har awal yake cewa to baya daga cikin faqar umma ta yassara na yadda manzon Allah yake shine ma ta yassara din kamar yadda nan yake cewa at takhfif shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace ko eh eh ya an samu wani lokaci manzo Allah yana haka ya kamo sura sai ya raba tsakiyarta kaman ƙaf haka an samu yana yin haka wani lokaci in ya karanta farkonta zuwa kaman tsakiya sai ya dakata sai kuma ya ruku in ya taso sai sai ya cika wani lokaci amma abin da yake al'ada shi ta yau da kullun shine idan zai yi sallah gajera sai ya karanta sura gajera idan zai sallah doguwa sai ya karanta sura doguwa cikakkiya in zai sallah matsakaiciya sai ya karanta sura matsakaiciya kuma duk akwai su ba yin sallah gajera da wasu 'yan ayoyi ba wani lokaci da gaske abin da zai dinga faruwa ga duk wanda yake mulahazantar wannan shine ana cikin karatun sai limamin ya muku rowan abin da qur'anin ke karantawa sai ya ɗauko wata kissa ko wani bayani kawai sai ya datse kaga ya cuci mutane wanda suke bi suna so su ji me qur'ani yake cewa kawai sai ya tsaya ko kuma ya zama ma'anar abin da yake so ya karantar bata cika ba ala ayi halin dai ba manhaji ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai mutane suna yi kuma sallah ta yi karo ne ce an ce duk wanda ya karanta daga <laughs> daga kan izu eh abu amar sallah ta yi ko yawwa na'am na'am na'am kaji ko haƙƙun ƙwarai kuwa fa inna li raka'atin haƙƙun ko haƙƙinta shine a ce fatiha ta da surata ba fatiha da wasu ayoyi ba eh, Allah ya samu dace wato abin da ke faruwa duk waɗannan katukan ba malam ya yi su a cikin sifatu sala amma zamani ne ya tsawo yanzu sifatu sala daga yin ta yanzu an fi shekara goma fa jama'a ko haji ko to ka gani ai muna ma mun yi kokari ma fa da har ma muke yin sujilsa din nan fa kuma lokacin na san mala ya faɗa cewa za a zo a maimaita dan karatu ne da yake bukatan a maimaita shi dan a sabunta wasu sanda aka karatun ma ba su shigo salafiya ba ka gani da <laughs> wasu ma ba a haife su ba ka gani za su zako su ga ana yi ne sa san su san basis din za mu roƙa ana a samu wani malamin da zai sake zuwa ya sake sifatu sala ko da ɗauraye ne haka a bi ta sama sama kuma mutane su dinga bi na ya sarin batar ma haku to kaga yanzu sallah ma fa kenan da ake yin ta kullum akwai abin da mutum yanzu yana yi kuma ya san daidai ne amma ba zai iya kawo hujjar shi ba saboda tsala alaihi al'amad zamanin da aka karanta da abin ya tsawaita Allah ya shirya shi mu thumma inna arda hal ah, in arada halun urifa minha ithal almu'minina liziyadati ala dhalika fa hasan yace sa'annan aka samu wani yanayi wanda aka fahimci muminai suna bukata a ƙara musu tsawon sallah fiye da haka to wannan babu laifi shine wata rana sai ka ga mutane cikin nishadi ko yanayin da bari a yi musu sallar da tafi irin wannan da aka saba yi kullun tsayi yace babu laifi wannan fa innahu sallallahu alaihi wasallama qara bil fil maghribi bi tulai at-tulaini at-tuliyin amin ya karanta a magariba da sura mafi tsawo a cikin mafiya tsawo wa fi fiha bi turi kamar yadda ya karanta kuma wa tur wa kitabin masdur wannan surun da ake bayani akan mafiya tsawo malamai suna fassara su da cewa ko dai ma'ida da a'araf ko kuma an'am da a'araf wanda dama da ajere suke ma'ida an'am a'araf su ake nufi da surori mafiya tsawo don ka lissafa a irin shafukan ƙur'ani ɗinnan ɗan madina za ka ga mafi ƙaranci shine ma'ida shafi ashirin da na jin haka a araf da an'am dukansu shafi ko dai ashirin da biyu ko da uku uku suna kaiwa haka ba sa gaza dai shafi ashirin da biyu ma'ida ashirin da biyu ina jin an'am ashirin da uku a araf ashirin da hudu to ka kaddara a ce wannan sura an karanta ta gabaki ɗaya a raka a guda kuma kaman a araf aya ɗari biyu ce da shida kaman a ma'ida aya ɗari da ashirin ce duk da ayoyinta sun fi na waɗancan tsayi haka an'am aya wajen 160 da wani abu to kaga waɗannan surorin a wani yanayi da manzo Allah ya ga bukata sai ya karanta mutane ita a sallan magariba na'am a sallan magariba wata rana kuma ya karanta surati wattur a sallan magariba wanda ita ma kaga matsakaiciya ce ko mai tsayi ce in ka kwatanta da wasu sura in ka kwatanta da waɗannan to bata kai tsawon su ba in ka kwatanta da waɗansu na ƙasa ita kuma doguwa ce eh da shafukan ne saboda ya kaga misali yanzu ma'ida da kaɗan an'am tafi ta tsawo amma kuma yawan ayoyinsa akwai bambancin wajen aya talatin da biyar amma tafi ta tsawo ne da kamar shafi guda kawai na wa in araba ma ya da takfifu an zalika fa'ala hakanan kuma idan wani abu ya bujiro mishi wanda ya kamata ya takaita nan ma sai ga takaita kama qala fi buka'is sabiyi wa kamar yadda aka faɗa game da kukan yaro da abu makamancin haka faqad tabayyana anna hadisa Anas tadammana mukhalafati mukhalafata man khaffafa ar-ruku'a wa sujuda takhfifan kathiran kaga abin da zaka fahimta anan shine hadisin Anas yana bayyana cewa sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba ma sallan mutanen da suke takaita ruku'u da sujuda takaitawa wanda yake mai tsayi wa man awwala al-qiyama tatwilan haka nan kuma ta saba ma wanda suke tsawaita karatun sallah tsawaitawa mai tsawo ba tare da sun tsawaita ruku'u ba wa hadha allazi wasafahu anas wasafahu wa wasafahu sayru sahaba wannan da anas ya siffanta mana na sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan sauran sahabbai ma suka siffanta dama ya ce mana ne ai duka hadisan anas wasairu riwayatin sahih tadullu ala zalika ko na anas sai ya kawo mana kaji ya kawo yanzu wajen guda hudu to sai kuma yanzu ya kawo maka kuma na wasu sahabban waɗanda ba Anas ba shi sa ya ce wasu sahabbai ma sun siffanta waɗanda ba Anas ba daga cikinsu akwai wane sai ce farawa muslimun fi sahihihi wa abu dawuda fi sunanihi an hilal ibn abi humaydin an abdurrahman ibn abi laila an albara ibn azib daga sahabi bara'u dan azib qala bara'u yace ramaqtu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na tsaya na yi auna na ƙoƙarin auna tsayin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa wajattu qiyamahu faraka'atahu sai na ga tsayuwar sallarsa daga nan kuma ruku'unsa fa atidaluhu da dagowarsa daga ruku'u ba da ruku'i fa sajadatuhu da kuma sujudarsa fa jalsatuhu baina ni da kuma zaman da yake tsakanin sujuda guda biyu fa sajadatuhu da sujuda ta biyu fa jalsatuhu ma baina taslimi wal insiraf da zaman da yake bayan ya yi sallama kafin ya miƙe zaman tasbihi da yake yi kenan duk waɗannan ya ce ƙariban minas sawa na gansu kusan daidai da daida daidai wa daida sun yi kusa da tsawon junansu da karatun sallah da ruku'un da tsayuwa bayan ruku'u da sujuda da zama tsakanin sujuda guda biyu da zaman bayan sallama ya ce duk kusan tsawonsu ɗaya wani mutum kuma wannan sahabi ne bai tsaya ya auna ya auna ya auna sannan yake bada labarin nan farawa muslimun aidan fi sahihihi muslim ya kara ruwaito ha ila daga cikin sahih ɗinsa an shu'ba an al kala qala daga al ibnu uh, utaiba kenan alkindi kindi al-hakam yace ghalaba ala al-kufati rajulun qad sammahu wani mutum ya kwace kasa kufa an ambace shi a riwaya a wannan riwaya ba ambata ba wannan mutumin shine matar ibnu najiya arrayahi matar ibnu najiya tarrayahi wani dan tawaye ne dan mayaki ne mai kisa lokacin da aka yi rigingimu gashi kamar yadda ya faɗa zaman ibn al-ash'af rigingimun da aka yi na rigingimun abdurrahman ibn ashaf tun wajen shekara ta 80 kenan zuwa 86 bayan hijira to lokacin waɗannan rigingimu sa'ad da ibn al ya yi ilan ya sanar da cewa ya kwaɓe hajjaju shi ma yanzu shugaba ne mai zaman kanshi ba ruwan shi da hajjaju ba ruwan shi da abdulmalik dan marwan daga can inda yake sajistan to shi kuma wannan matar din da ma'aikacin hajjaju ne a ƙasar kufa da ya ji haka sai ce to shi ma ya ware yanzu shi ma nan nashi shi ma nan iya iyakar inda yake nan to nashi shi ne yake nufi da cewa wani mutum ya kwace ƙasar kufa ta zama ƙasar shi ina fata mu fahimci wannan to da ya haka kala fa'amara ba ubaidata ibna abdullahi sai ya umarci ɗan gidan abdullahi ɗan mas'ud da ake ce ma abu ubaida ya ce kai ne liman ka dinga yin sallah wa mutane an yi salli bin nasi fa kana salli sai zama yana mutane sallah fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama qadara ma yaqulu allahumma rabbana lakal hamd idan ya taso daga ruku'u sai ya tsaya gwargwadon da zai addu'a ya ce allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ita min shay'in ba'du ahlu thana'i wal majd la mani alima atait wala mu'ti lima mana'at wala yanfa'u zal jadd jadd sai ya tsaya gwargwadon tsawon inda zai iya karanta wannan addu'a jama'a kaga te wannan addu'a za ka ta lafiya lau akalla ka ce sakon talatin ko akallan akalla kenan ga mai saurin baki ko kuma minti ɗaya allahumma rabbana lakal hamdu Allah ubangiji gare ka godiya take mil as-samawati wa mil al-ard godiya cikin sama da ƙasa wa mil amashi ita min shay'in ba'd godiya cikin duk wani abu da ka so ya Allah ahlus sana'i wal majd ya Allah wanda yake shine ma'abocin godiya ainihin yabo wal majd da ɗaukaka la mani alima wa taita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya limama na'ata babu wanda ya sai bayar da abin da ka hana mutum wannan kawai sai hankalin shi ya kwanta duk abin da ka samu Allah ne baka wanda ka rasa kuma Allah ne ya hana ka ba wanda ya sai hana koyi bayar sai Allah wala yanfa'u dhal jadd kal jadd kuma wani wanda yake wato ma'abucin aljad wato kaka wanda yake da dangi kakanni da dangi ba sa iya wadatar da shi daga ka in bai da'a ba daga cikin fasara kenan ko kuma wani wanda yake da kokarin sai ya samu abu da karfin kanshi ba da taimakonka ba ba wannan kokarin ba zai mishi amfani mun baka taimaka mai ba qala hakam hakamu da ya bada wannan hadisi ya ce zakartu dhalika li abdurrahman bin abi layla sai na ambaci wannan karatu ga wani babban tabi'i daga cikin malaman tabi'ai shine abdurrahman dan gidan abu layla rahimahullahu fa qala sai yace samitu al-bara'a ibn azib yaqulu sai yace naji bara'u ko yana faɗan irin wannan karatun cewa kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ruku'uhu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa sujuduhu wa bayna sadataini qariban min sawa yace tabbas ni ma naji yana faɗan wannan karatu cewa sallan manzon Allah da tsayuwa da ruku'u da dagowa da sujuda da zama tsakanin sujuda kusan sun yi kusan tsayin su ɗaya da juna qala shu'ba sai shu'batu yace fa zakartuhu li amr bin murra ni kuma sai na je na gaya ma mutum wani mutum mai suna amr dan murra to amr dan murra a cikin tarihin musulunci mutum uku ne akwai sahabi amr dan murra shine amru dan murra ibnu absin al wannan sahabi ne akwai kuma tabi'i amru dan murra mutumin kasar kufa shine amru dan murra dan abdullahi Alkufi? wanda ya da hadisai a cikin kusan kutubu sita gaba daya yana daga cikin malamai wanda ake ansar riwayoyinsu duk da yake wasu sun soke shi da al'irja? irja kamar yadda ibnu hajirin ya ba da labari a cikin tadhibu tadhib akwai kuma amru dan murra wani mutum a jahiliya shine amru dan murra dan sa'a sa'a kakan wani sahabi daga cikin mawaka mai suna ah, qirdatu ibnu nafatha qirdatu ibnu nufatha sahabi ne kuma mawaki to kaga a zahiri wannan mutumin kufa nan ne kenan tabi'i saboda wannan abun ya faru ne ma a ƙasar kufa kuma zamanin tabi'ai ne shine amru dan murra dan abdullahi Uh, aljamali almuradi alkufi ahadu thiqatil athbat Allah ya gafarta musu gaba daya yace to sai na bada labarin nan ga amru dan murra inji shu'uba sai faqala sai shu'uba sai yace sai amru dan murra yace qad ra'aytu abdurrahman ibn abi layla falam takun salatuhu hakaza yace to ai shi abdurrahman din da yake bada wannan hadisin ni na ganshi kuma na ga irin sallar shi ko ba irin wannan sallar yake ba babban malami ne fa shi kuma wannan magana ba sharhi can isu isu ko tsakanin su malamai dan ga alama kamar yanzu ya dan tabe shi ne cewa ai na gan shi irin sallar da yake yi kamar yadda galibin mu yanzu da muka wannan magana wannan hadisin duk zai ci mutane da yawa irin sallolin da muke yi galibin su ba sa cika irin wannan sharuɗa sai dai Allah dai ya cika mana kawai Allah kuma ya fi mana kuma mai kokari mu dinga gyarawa jama'a tsakani da Allah zaka je masallatai da dama kai sallah da wuya ka ga ana iltizami da waɗannan ainihin wato abubuwan wajen aikata sallah ana dai kwatantawa gwargwado da gwargwadon yadda mutane suka yi kusanci da sunna gwargwadon yadda suke karatukan da kuma gwargwadon yadda suke tatbiki za a gwargwadon yadda suke kwatantawa a nan dai garin zaria alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahlin nar Allah ya samu dace na'am wani imami ne shi ta yi sallar da yake yadda ke tahiya ta fi tsayuwa ma da wani tahiya ta fi tsayuwa sallah to sai mun suna ta kuka sai aka samu wani sai rubuta da takarda aka sai dan yarmu bayan gama sallar azhar sai gini yana karanta ko zai fara fara don Allah ya ji don iya abin da ya ji iya abin da ya ji ta ka ji wata sabuwa kuma dan kawai hujja kenan dan Allah yake to cewa mutum yana yi don Allah sharaɗi ne ƙwaya ɗaya daga cikin sharuɗin kyan aiki bayan yi don Allah kuma yana buƙatar ya dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata a tana mishi wannan eh, alga ta malam ya kamata kuma ya dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda kake domin yi don Allah kaɗai wanda yake wazifa ma dan dariƙa shi ma cewa yake don Allah yake kai waɗannan ma da suke buge-bugen na yan shi'a fa su mutanensu don Allah suke allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a babu wani mai yin wata bid'a face sai ya zama yana riya cewa shi fa dan Allah yake shi sa ma tafi matsala fiye da komai wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibina al fi ma yada'u kaji hada mai ƙarya shi ma sa ran lada yake so eh, ikhlasi babu shakka reshe ne ko tushe ne mai ƙarfi game da ayyuka yi Allah amma bayan idan Allah kuma sai ya dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai aikin ya cika Allah ya samu dace laka kamata yayi sai a samu waɗanda za su iya zaunawa da shi sa'o'in shi ilimi da dattaku su nuna mashi ga yadda karanta take da gaske ne bai sani ba Allah shi kyauta na'am Eh, shi ma bai da wani basis sujuda karshe a daɗe fiye da sauran sujuda kuma ka ga wani ma har liman ya taso shi kuma ya ci gaba da yi wani sai minti biyu sai a rabin tahiya bai taso ba a fara tanin ko da ran shi wannan ba daidai ba ne idan liman ya taso ka taso idan liman ya zauna ka zauna inna ma zu ilal imamu li yutamma bihi ba kuma daidai bane a tsawaita wasu sujuda musamman ta karshe tsawaitawa ya wuce kima ba daidai bane wato ita ibada ya kamata mutane su gane ba a yin ta da a gani na kamar yadda aliyu yake fara duk abin da ibada ne to ana da bukatar nassi ne wajen suranta ya za a yi shi amma kawai mutum ya ɗauka ni ga yadda nake so na yi ko kuma yadda na ga ya dace a yi ko yadda na ga ana yi a garinmu wannan za mu jibin tamiya zai ambatan mana wannan ba abin da wannan zai kawo sai fauda kawai a cikin addini idan kowa ya ce irin yadda yake so ko irin yadda yake tunani ko irin yadda yake a garinsu ko mazhabarsu ko yadda ya gada zai za a samu kenan kusan kowane masallaci ko kowace anguwa ko kowane gida ko kowane gari za a samu sallah daban Allah ya kyauta وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا sawa السواء ya يروي wannan hadisin banda tsayuwa banda wannan zama na ainihin wato ah, tahiya yace sun yi kusa da juna kamar su din suna ɗara sauran kenan wani lokaci wa zalika li annahu la shakka anna al-qiyama qiyam al-qira'ati wa qud tashahhud yazidu ala baqiyat al-arkan yace domin ko babu shakka akan cewa zama a tsayuwar karatu da kuma zaman tahiya babu shakka akan cewa suna wuce sauran wajen tsawo lakin lamma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yujizul qiyama yayin da manzon Allah ya kasance yana takaita ainihin tsayuwan wa yutimmu baqiyatal arkan yana cika sauran rukunnan kuma sarat qariban min sawa sai suka zama sun yi kusa da tsayin juna fa kullu wahidatin min ar-riwayatayn tusaddiqu al-ukhra dukkanin riwayoyin guda biyu suna gazgata junansu ne wa innamal bara'u taratan qarraba wa lam yuhaddid wani lokaci bara'u yana kusantar da ah, duka gabobin ne bai haddade ba wataratan istasna wa haddada wani lokaci kuma sai ya keɓance tsayuwa da zaman tahiya ya keɓance su wa inna ma jaza an kala fil qiyami ma'a baqiyatil arkani qariban bin nisbati ila al umara allazina yutiluna al qiyama domin ya zama ja'izi ne a ce watan shi tsayuwan karatun ya yi kusa da zaman kara zaman tsakanin sujuda ya yi kusa da ruku'u wajen tsayi idan an kwatanta an yi relating din irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin ta sarakunan nan da anas suka yi zamani da su waɗanda suke tsawaita karatun sallah wa yukhaffifuna ruku'a wa sujuda amma kuma sai su yi ruku'u cap cap sujuda haka kawai su tashi hatta ya azuma tafawut sai a ga zarcece ne ta yi tsawo sosai ta yi faɗi ya yi karatun sallah na minti sha biyar ya yi ruku'u na rabin minti ko na minti ɗaya kaga zarcece ne ta yi nisa ba ta yi kama da na wanda ya karatun minti biyar ruku'un minti uku ba kaga su kuma kusancinsu ya yi kusa ina fata mun gane wannan to yan ka ɗauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin karatu wanda bai kai yawan na waɗannan sarakuna ba yayi ruku'u wanda ya fi nasu tsawo ka kwatanta da irin nasu sai bambancin ya fito sai ce wa mithlu hadha annahu sallallahu alaihi wasallam salla salatal kusufi irin wannan shine cewa manzon Allah ya yi sallar kusufi faƙara a firraka'ati bi nahawi bi nahawi min suratul baqara wa raka'a ya karanta ainihin wato a ruku'unsa ya karanta a sallar raka'a guda ya karanta suratul baqara ko kwatankwacinta fa kana ruku'uhu hawan min qiyami aka ce kuma ya yi ruku'u kwatankwacin tsawon tsayuwar wa kazalika sujuduhu hakanan sujuda ita ma kwatankwacin ruku'u ولهذا نقول نحن في أصح القولين don haka musu ibnu taimiyya muke fada a cikin zance mafi inganci da muke gani cewa inna ruku a salatil kusufi wa sujudiha wa sujudaha yakunu qariban min qiyamihi bi qadari mu'azamihi cewa a sallar kusufi za a yi ruku'u mai tsawo kusan tsawon tsayuwar akthara minan nisfi fiye da rabin tsayuwar ma'ana idan an yi karatu na minti talatin to za a yi ruku'un da bai gaza na minti sha biyar ba a ruku'u sannan a ɗago sannan a sake sabon karatu ko sallar kusufi akwai tsawo jama'a wa min ashabina wa gairihin man qala idza qara al-baqarata yusabbihu fi ruku'i wa sujudi bi qadari qira'ati mi'ati aya yace akwai a cikin malamanmu ko mutanen mazhabinmu yana ishara ga ainihin maganganun da suke cikin littafin almugni na ibnu kudama ya ce akwai a cikin mutanen mazhabinmu hanabila kenan waɗanda suke cewa idan liman ya karanta suratul baqara a ainihin wato sallah ta kusufi to zai yi ruku'u da sujuda ya karanta tasbihi gwargwadon tsawon karanta aya ɗari kamar minti nawa kenan jama'a kamar minti hamsin ko zuwa ko minti arba'in haka a ruku'u ko sujuda shi sa kamar da muke magana ran nan ga darakta yana ji lallai darakta wata rana a makarantar nan ya kamata a tsara musamman kwas da za a gayyaci malamai limamai da ladanai a musu ainihin wato daura ta wayar da kan mutane akan yaya aikin limanci yake da aikin ainihin ladanci a sunnance don mutane kawai buga bugarsa kawai suke domin kawai ana samun duk wanda ya iya karatun Kur'ani ne ko ya iya larabci ko ya iya yake da murya mai daɗi sai a ce shine liman ko shine lada da ya zo kawai duk abin da ya riya mai haka zai dinga yi ko abin da ya ga ana yi a masu masallatai ko a wasu garuruwa ko wanda ya ga ana yi a makka shine dama shine mafi yamma abin da mutane suke har nake kwatance da irin wannan kiran sallah da mutane suke kaji mutum yana kiran sallah yana ta lahani yana ta jan wasu maddoji wanda ma anzalallahu biha min sultan wannan ba kiran sallah ne na sunna ba da ainihin tsayi tsakanin kiran sallah na farko da na biyu a sallah asuba musamman da kuma yanayin yadda ake caccanza nau'o'in kiran sallah da abubuwa makamantan waɗannan ga su nan dai ƙawa'id sosai waɗanda ake bukata malami ya san su da dogara akan kalanda kacokan kalanda ta timing committee wajen sanin lokutan sallah wannan ma ya daga cikin bidiyoyi kamata ya ce ladani ya san lokutan sallah kuma da su yake dogara wajen baiwa mutane ainihin wato kiran sallah musamman tunda a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ladani amintacce ne a wurin mutane game da sallar su da sauran ibadojin su ma'ana in an ji kiran sallar shi to kowa ya yarda lokaci yayi za a zo a yi sallah ba wanda yake da ainihin gaddama da shi idan an ji kiran sallar shi wanda zai azumi ya daina cin abinci ba zai gaddama ba hakan an ji kiran sallar shi da magariba mai azumi ya sha ruwa ba zai gaddama ba kaga duka al'amuran ibadun mutane a hannun shi kaga ya kamata ya zama yana ne ala basira ba a makance yake yi ba Allah ya samu dace rawa sa'id wa kadhalika rawa muslimun fi sahihihi an abi sa'id wa ghairihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yaqulu ba'da rukui min al-raf'i min ar-ruku'i min adh-dhikri ma ma yusaddiqu hadithu Anas hadithu Anas wal Bara yace haka nan Muslim ya ruwaito daga Abu Sa'idin da waninsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin zikiri mai tsayi a cikin ainihin ruku'u da dagowa daga ruku'u wanda hakan yana gazgata yusaddiqu hadisa Anasin wal Bara yana gazgata abinda Anas da Bara'u dan Azib suka ruwaito wa kadhalika salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi tatawwi yace haka nan ma sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a nafila fa innahu kana idha salla bil layli wahdahu tawwala li nafsihi ma sha'a ya kasance in yana sallar dare shi kadai yakan tsawaita sallar iya sarran shi iya abin da ya so wa kana yaqra'u fi raka'ati bil baqarati wa ali imrana wan nisa'i yakan karanta suratul baqara da ali imrana da suratul nisa wajen izu goma sha biyu kenan a raka'a daya wa yarka'u nahawan min qiyamihi sannan yayi ruku'u kwatankwacin tsayuwarsa wa yarfa'u ya ɗago na hawan min ruku'ihi kusan tsawon ruku'un nasa wa yasjudu ya yi sujuda na hawan min qiyamihi kwatankwacin wannan tsayuwa da bai bai a bayan ruku'u wa yajlisu na hawan min sujudihi ya zama kwatankwacin wannan ainihin sujuda ta shi wannan sallar jama'a sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa Aisha take cewa ba za ka tausaya wa kanka ba bayan Allah ya gafarta maka yace mata bana kasance bawa mai yabawa Allah da godiya gare shi ba shi sa dama shi wajibi ce akan shi dama wa zai iya wannan sallah wani mahaluki ba zai iya wannan sallah ba jama'a in ko yayi ta yau gobe zai kara ba thumma hadha alqiyam alladhi wasafahu Anas wa ghayruhu bil khiffa yace sannan wannan tsayuwa da Anas dan Malik ya siffanta ta da cewa takaitacciya ce watakfifu takhfifu alladhi amara bihi an sallallahu alaihi wasallama da kuma sauƙaƙawar da manzan Allah ya umarni da ita kad fassarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi fi'lihi manzan Allah ya fassara ma'anan sauƙin a cikin aikinsa wa amrihi da umarninsa wa balaga dhalika ashabuhu wa balaga wa balaga ashabuhu sabban Allah sun isar da wannan hadisai sun isar da labaran fa innahu lamma salla alal minbari qala lokacin da ya musu sallah akan minbari sai ya ce inna ma fa'altu hadha li bi na yi muku wannan sallah ne don ku kwaikwaye ni wali ta'alamu salati kuma don ku san irin sallata haka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau mumbari ya musu sallah yana sauka ainihin wato da baya da baya in ya zo yin ruku'u amin sujuda ko sai ya sujuda a ainihin gindin mumbarin kamar yadda ainihin Imam Bukhari ya ruwaito da shi da Muslim yana nan a cikin sifatus sala kuma wa qala li Malik ibn al-Huwairith sannan ya ce wa malik ibn al-huwairith wa sahibihi da ainihin abokansa sallu kama ra'aytumuni usalli yace musu ku yi sallah kamar yadda kuka ganna ina yi malik ibn al-huwairith kamar yadda dalibai suka sani wani matashi ne suka zo shi da ainihin wato mutanen garinsu daga kasar basara amin daga ƙauyensu daga baya ya zauna kasar basara suka zo suka kwanaki wajen ashirin da ashirin ko ashirin da wani abu a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyi ibadoji za su koma su ci gaba da karantar da al'ummarsu da za su tafi sai manzo Allah yake ce musu idan kun je a sanya limami wanda yake kaza a sanya ladani wanda yake kaza sannan in za ku yi sallah ku yi sallah yadda kuka ganna ina yi daga nan malam albani nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya dauko sunan littafin sa na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ka annaka taraha domin manzo Allah ya amfani da kama aitumuni kamar da kuka ganni sai amfani da ruƙuya shine wasu masu neman sai sun yi raddi ko da ba su da hujja wai suka ce ma albani ai ba haka ya kamata ya ce ba kamata ya ce kama ka annaka tanzuru ilaiha kama kana diba izuwa gare ta sai ce to ni dai ga inda na dauko abuna annabi bai ce musu kama nazartumuni usalliha ba kama ra'aitumuni yace ko da haka na manzan Allah ya fi na kowa babu ma haɗi babu kwatanci sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil akhirati wal ula to kaga yanzu nan a aikace manzan Allah ya musu takhfifi sun gani sannan ya umarce su yace ai yadda a ga nayi wa zalika annahu ma min fi'lin fil galibi illa wa qad yusamma khafifan bin nisbati ila ma huwa atwal minhu domin ko babu wani aiki a bisa yadda ɗabi'a mutane take mafi yawan lokuta sai an gan shi ya kasance wato takaitacce idan an kwatanta shi da wanda ya fi shi tsawo ma'ana kamar da makwatanta ran nan yanzu daga nan zuwa kaduna nisa ne ko kusa ba nisa ba ne ba kusa ba ne sai an kwatanta shi da wata tafiya in ka kwatanta daga nan zuwa samaru daga nan zuwa kaduna kaduna ta zama nesa in ka kwatanta daga nan zuwa abuja kaduna ta zama kusa ba haka ba ne jama'a wanda za shi abuja don ya je kaduna bai jin ya gama tafiya yana jin ma yanzu zai fara amma wanda kuma za shi za shi samaru amin wanda za shi kaduna in ya je sai ya je ya gama tafiyar shi ko kaga kenan kaduna ba, ba nesa ba ce ko kusa sai in ka kwatanta ta da wani wuri haka daga nan zuwa samaru misali yanzu daga nan gaskiya layout zuwa samaru ba nesa bane ko kusa sai in ka kwatanta da watakila daga nan zuwa bakin titi nan gaskiya road ko daga nan zuwa pz sannan sai ya gaya ma kusa ko ya maka nesa me yasa yanzu za ka taka da kafan nan da shagunan nan ba za ka ce ya maka nisa ba amma za ka yi takawa zuwa bakin titi kuma har yau zuwa pz wani sai ya ga yanzu nan da can ya mai nisa saboda bai saba yin irin wannan ba wanda ya saba shine cikin gidan shi kawai da nan da bakin titi ya mishi nisa wani kuma yana ganin nan kusa ne saboda shi kuma ya saba zuwa pz a kafa kenan ka ga nisa da kusanci duka abu ne da ba a iya tabbatar da shi sai relatin ɗin shi da wani to haka eh, inda mala yake yawan yin wannan kwatancen wando ko yakan ce wando ba za a ce mishi dogo ko gajere ba sai in wani sai wanda ya saka shi idan yanzu wada ya saka wani wando sai ya zama mishi dogo idan dogon mutum ya saka shi sai ya zama mishi gajere in ka ɗauki wandon yara yanzu ka saka sai ga ya zama gajere amma kuma wani yaro ya saka sai ga ya zama mishi ya yi isbali shi kuma a wannan gajeren wanda da haka tsawon wando ya danganta da tsawon mutumin da ya sa shi ne haka nisan wuri ya danganta da nisan wani wuri da ya fi shi nisa ne ko ya fi shi kusa to haka sallah in an ce mai tsawo ko gajera tana da alaƙa da wata sallah ne wacce ta gaza ta ko ta ɗara ta ina fata mun gane wa yusamma tawilan bin nisbati ila ma huwa akhaffu minhu ana ce mishi mai tsawo ne idan an kwatanta da wanda bai kai shi ba fala hadda lahu fil lugha tsawon abu ko gajarta shi bai da ma'ana a harshe walaysa al fi'lu min al adati kuma irin waɗannan ayyuka ba sa daga cikin al'adun ayyuka na al'ada na ɗabi'a waɗanda da an faɗe su an san ma'anansu da haddinsu kal ihraz kamar cin nasara akan abu misali wal qabd ko riƙe abu wal istiyad ko farauta kamawa wajen farauta wa ihya ilmawat ko raye matattu hatta yurja'a fi haddihi